الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga baiwa ta ya ba mu ikon sake haɗuwa don mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wanda shine a haƙa'ul musallin na Muhammad Siddiqul Manshawi rahimahullahu ta'ala kamar wadda aka saba a wannan masallaci na Nikon Quarters da yake cikin shiyar Bado cikin birnin Sokoto kamar wanda aka saba gabatar da darasi a daidai wannan lokaci. Darasinmu da na gabata shine darasi na bakwai. Wanda kenan yawan Allah ya kaddara za mu hara da warkon darasi na takwas. mu na bakwai ya dakata ne a cikin bayanin a ɓangare na biyu na kurakuran masallata ɓangaren abin da ya shahi biyan bukata ga abin da malamai suke da sabani a kansa inda muka tsaya kan shayi na goma sha shida kuma a sakin layi na farko wannan shine wurin mu na yau in Allah ya so malam ya ce wata haɓaɓɓa ifatun okra wasu jama'a daga cikin malamai sun tahi akan cewa ila anna umuman A akan cewa haɗewar hani zama hanin da aka yi na kada a ba alƙibla baya ko a fuskanci alƙibla cewa wannan hani umumi ne ya game ko cikin gida ko a daji fi hadisa bi ayyub a cikin hadisin abu ayyub la yukhassisuhu cewa ba abu ne da yake an keɓance ba ko ya zama keɓantacce wanga hanin la yukhassisuhu له sallallahu الله عليه وسلم ya حديث ابن Umar, zaman cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin dan Umar an ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma shi dan Umar da ya hau saman ɗakin Hafsa ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana biyan sa yana mai ba yana mai ba alƙibla baya ko yana mai fuskanta alƙibla to wannan ba ta kasisi ne ba ga hadisin abu ayyub li'anna filahu li'anna filahu al-khass saboda aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake bantacce la yu'aridu qawlahu al-am bai cin karo da magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda take haɗaɗɗa lil umma ga al'umma illa an yadulla dalilun sai wa in an samu wani dalili ala annahu arada al-iqtida'a bihi annabi yana niyyar ayi koyi da shi ne fi zalika a cikin haka da aka ruwaito cewa dan Umar ya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana biyan bukatarsa yana kallon Sham ya ba alƙibla baya to sai an samu wata hujja ko dalili da ka nuna Annabi na da manufar ai koyi da shi akan haka wa illa idan ba a samu wata hujja ba ko dalili mai nuna haka kana khassan bi wannan ya kasance bantacce ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malami ya ce wa kaifa da kaka ya kuma yake kasancewa a rada liktida'a ya zama annabi ya aikata haka dan yana nufin aikoyi da shi wa yaf'aluhu fi makanin sannan kuma annabi je ya aikata shi a cikin wani wuri la yattali'u alayhi fihi ahadun wanda wani bai iya tsinkaye ya ga annabi kuma ya zama annabi ya yi haka ne da niyyar a yi koyi da shi dama shi ma dan umar sai da ya hau saman ɗakin da abin nan hafsa ko wasan sannan ne ya kalli annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar wada akwai wannan ɗabi'a ga yara na hawa saman rufin laka don doko wani abu ko don yin wani abu sau tari mutum kan leƙa sai ya ga wani abin da ba daidai ba ne ya gani wal haqqul ladhi ilaihi, malame ce gaskiya wadda muke karkata zuwa gare ta huwa shine annabi lahu sallallahu alaihi wa aikin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi khasin bi ya ke banta gare shi shi annabi sallallahu alaihi sallam wa illa in ko ba haka ba fala mata ba wata kima da ake samu littafriki ga bambantawa bainal binyan da inda mutum ya shiga wurin da ake waye kamar inda akwai katanga ko cikin gida wal fada'i da daji shi wannan abin ya ke banta ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam inda yana niyya a yi koyi da shi da zai yi ne karar a gani ko to ya yi hani ko daga a yi ga hili fa ra'aituhu qabla an yuqbila ko na tsallake yawon kauli jabirin don cewa jabir bin abdullah dan abdullah radiyallahu anhuma yace na annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya yi hani ya hana muna an nastaqbil al-qiblata mu fuskanci al-qibla bi bawlin da fitsari fara'aituhu qabla an yuqbida sai ni ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gabanin a karbe rayuwarsa bi amin da shekara guda yasta yastaqbiluha yana fuskantar alƙibla wanda idan muka diba hadisin hadisi ne sahihi wanda imam tirmidhi ya fitar da shi aka ibnu maja ya fitar da hadisin nan abinda za mu haɗawa da wannan hadisi sai ma'anarta ya to mana ƙarara shi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hani daga asharuwa tsaye sannan kuma an ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana shan ruwa da tsaye to kaga malamai a masana sun yi bayani dangane da abin da ya shayi usulul fiqh cewa iya ta'arab qawluhu wal amal idan aka samu cin karo tsakanin maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a yi abu kaza ya ba da umarni sai aka ga kuma annabi ya yi akasin abin nan da ya hora to fa muqtalal qawlu lahu yudallu ana kawo dalili da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda umarni na to wannan kenan yana yiwa da aka ga annabi ya sha ruwa tsaye kila akwai wani abu da ya faru akwai wani mawari wanda ya haifar da ya sha ruwan nan da tsaye wani mu'mini Allah ya kara mata yadda Aisha tarin ruwayar hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana tsayawa cikin dare yana nafila hatta ta tafaddara kadamahu saboda tsawon dadewa sai kawawan annabi sun kumbura har ta ce mai ke eh, sha Allah subhanahu wa ta'ala bai gawar ma abin da kai da duk wanda za ka yi ba kuma ga shi irin abin da ka kai kana wa Allah kan kai ce afala akuna abdan shakura ban sai in zama bawa mai godiya to sai ga Usman ibn Mas'ud ya zo ya ce ya Rasulullah ij'alli imama qaumi ya annabin Allah ka sa in zama ni al-imamin mutane na ba irin wanga limanci na mu na yau na ba wanda mutum ka bi da a shi limami ko don wani abu ko don wani abu a'a shi abin da an makasudi ne saboda ya zama inna ma ju'ilal imamu li yutamma bihi ya zama ya karanta shi su sallah to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sa shi yace anta imamuhum na sa ka kai al-imamin su amma to me ya biyo baya faqatati bi afihim ka je ka yi koyi da mafi rauni daga cikinsu fa inna fihi mudda'ifa wa saqima wa zalhaja akwai mara lahiya akwai mai rauni akwai mai bukata to ka je ka yi koyi bi ma'ana kakka zo ka kama tarda ka sassa kana jan ayoyi masu yawa yawa to surori masu yawa kamar yadda ya faru ga mu'azim da jabal radiyallahu anhu sai ya yi sallah garin Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya gama isha'i ta to in yadda ya can garin su kuma shi an limami kaga shi na fila ta zai su kuma farilla ta suka kuma shi suka bi to an kai sa'a da wani makiyayi ya taho yana da bukata yau a yi sallah da wuri ya ci koma inda rakuma ne ya wuce an ka daɗe ana tara ayoyi shi kan sai ya jawo da baya da baya ya koma can baya ya da sallah ce sallah ma ce ya ce sai kai ƙara wani annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ba za da tsawaita mutane sallah ma'azu ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a turidu an ta takuna fattana ya ma'azu eh bashiru yassiru wa la tu'assiru bashiru wa la tunabbiru sai haka ka zama fitinan ne amma ba ni na kace mai haka wannan sahabi ya wuce da ko maganar annabi ta sallallahu alaihi wasallam in za ka wa mutane limanci annabi ya ce ba ka karanta sabbi isma rabbikal a'ala wallahi idza ya gisha ya amince kamar sura hudu to kaga kenan na in muka kwatanta wanga hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatar sa an ga ya ba yana kallon sham ya ba ka'aba baya amma kuma gashi ya ce kada mu wuskanci ka'aba ko mu bata baya da kashi ko fitsari sai mu kwatanta shi da irin wannan aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama idan an samu umarni to za a bar aiki sai a dau umarni insha Allah an fahimce shi to wannan kenan sai wa qala min al-arabi mu kai can mako to sai ce fa qauluna law qulna da za mu ce mu yi magana mu faɗa bi anna fi'lahu cewa aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama mulzimun lana ya zama muna dole duk aikin da annabi ya sai mu ce ya zama dole gare mu da mun ce haka la asbaha al-amru la asbaha al-amru mubahan bil binyan da sai abin ya waye gari in eh, ya halatta in mun shiga wurin da ake wayaye kamar cikin gidaje mu kalli kabar wa gairihi yawa da wani wuri ma kuma wanda ba irin wannan kewaye fata gida to wala kimata amma ba wata kima littafriki da wannan bambancewa li fi'ili ga abinda a haɗewar aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam fi hadisi jabirin ga hadisin jabir idan muka lura in an samu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka samu aiki ne ya saba to za a bi umarnin a ba aikin wa qala ibn al-arabi malam ibn al-arabi yace rahimahullah wal abinda an ka zaba wallahu al-muwaffaq kuma Allah shi an mai bada dacewa kaga su magabata kullu cikin kankantar da kai suke yace abinda an zababbe Allah shi an mai ba da muwafaka annahu la yajuzu listiqbal bai halatta fuskanta alqibla wala lisidbar ko ba ta baya bisara'i cikin daji wala bil bunyan ko cikin gidaje ko cikin daji ne ko cikin gida ba halatta mutum ya fuskanci alqibla kamar wadda malam ibn al-arabi Allah ya mishrama yayi bayani sai ce anna saboda mu in nazarna in mun diba muka gani ilal ma'ani zuwa ga ma'anoni sai mu ga faqad bayyana anna al-hurmata lil qibla zamu ga hakika wato bayani ya tabbata an haramta fuskanta al-qibla wala yakhtalifu fil badiyati wa fi sahara amma nan ba a kawo wawo ba amma akwai buƙatar ya zama akwai wawo a nan eh wala ya huta lafa ba a yi sabani ba bilbadiya kamar abin da ya shayi a ƙauye haka kamar cikin gidaje fi sahara da kuma cikin daji babu wani sabani ko cikin gida na ko cikin daji duk dai an hana eh sahara ya ce wa in nazarna idan muke diba ilal afa zuwa ga hadisai waɗanda aka kawo masu wannan bayani fa inna hadisa abi ayyub hakika hadisin abi ayyub al-ansari amun hadisi ne wanda yake amun ya haɗi hani cikin gida ko a wajen gida ko a daji amun fi kulli mawdu'in wani wuri sawabin cikin toilet na mutum yake ko ga hilin Allah na yake ko a kamar kila mutum cikin jirgin ruwa da sauransu to kaga ko wani wuri sai ce ma'allilon bi hurmatil qibla abinda a illa saboda irin alhormar da aka alƙibla an hana muna fuskantar ta ta kashi ko fitsari ko kuma mu ba ta baya wa hadisun na umar shi ko hadisun dan umar inda ya hau saman daki ko dakin ya kowa ta hafsa to hadisun na umar hadisun abdullahi dan umar wa hannu ma la yu'ariduhu bai iya kitta ma hadisun abu ayyub na zamanin Tun tunda shi hadisun abu ayyub yana magana ne akan kaulu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma hadisin ibn Umar na ba da labari na nafilu irin aikin da yake annabi yana yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala hadisa jabir radiyallahu anhu kuma bai iya cin karo da ko da hadisin ga jabir ko kuma shi hadisin jabir wanda da ya zo cewa can ƙarshe karshen rayuwa annabi sauran shekara guda ya rasu ya gane ko ya huskanci alƙula yana tsari. shi ma bai iya cin karo da hadisin a abi ayyuba al'ansari tun da ganina sun ga aikin annabi ne ba umarninsa ba shi kuma abi ayyuba al'ansari umarni ne hadisin da ya kawo nashi umarni ne kaga sai ya zama ya abin nan ya sha gaban waɗanga hadisi sai ce to ya rafa a ta aujuyin akwai wasu huskoki guda hudu daura da waɗanga hadisan kama daga wanda magana ta ko kuma gani na aka yi na aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a fuska ta farko annahu qaulun shi wanda hadisin abu ayu ko abi ayu hadisi ne na qaulu magana wa ne fi'ilani wayan ga hadisai hadisin dan Umar da hadisin Jabir ne ayyuka ne su kuma guda biyu kaga akwai bambanci wala mu'aradata bainal qawl wal fi'l ba za a samu cin karo ba tsakanin magana da aiki saboda ya samu cin karo to za a rinjayar da magana saboda magana umarni na annabi ba sallallahu alaihi wa sallam aiki ko aiki ne wanda an ka gani yana yawa aikin ne ya zama muhtamalun kamar tazu da mun ka ce annabi ya yi a sha ruwa da tsaye a hadisi kuma an ganin ya sha ruwa da tsaye to yana yawa kila akwai wani uzurin da ya sa annabi ya sha ruwan da tsaye amma kaga za a yi aiki da umarnin ne in dai ba ya zama maka kila kai ma uzuri ko wani abu ba to ka sha zaune ya yi, ka sha tsaye to wannan na farko kenan asali na biyu annal fila la sigata lahu shi aiki bai da wata siga wadda a tsaye ya kamar ta umarni inna ma ruwa hikayatu halin in za ka ba da labari ga aikin da mutum ya sai ka yi hikaya ta halin a aikin da ya yi wa hikayatul ahwal mu'arrada lil azam su kuma hikaya ta hali ko halin luka da kaka iya kawo na mutane wani ya yi kaza wani ya yi kaza kuma an ga annabi ya yi kaza zaton abu ne da ana iya kitta shi a a'aza ga uzuri a ce ayi rayuwa annabi ya yi kaza saboda uzuri Wani asbab ko saboda wani mawari ko wani sababi Wani akawani su ko maganganu na annabi sallallahu alaihi wa sallama la muhtamilu fiha min dalika babu abin da ka dauko a ce annabi ya yi magana kuma a ce ba haka na yanka nuhi ba ya ce mu sha ruwa da zaune sai a ce a ai yana yiwa ga wani yanka nuhi ko ya ce in za mu amsa mu amsa da dama in za mu basuwa mu basuwa da dama in za mu cin abinci mu ci abinci da dama in za mu sa takalmi mu sa na dama in za mu cire mu cire na wani wanda umarnin nashi ya ce ai yana yiwa kaza bai yiwa tun da ƙaulu ne kenan bangaren ƙaulu ya yi ƙarfi in an samu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya yi ƙarfi bisa ga aiki saboda shi ake kawo dalili da shi bangaren umarni abin da ya faɗi da kansa sai zama kamar wajibi kenan. To abu na uku ko kuma huska ta uku annal kaula shi magana ko ita magana ko umarni shar'un shari'a ce mafattawan abin warawa in an ka ce manzon Allah ya yi umarni ya ce kaza to abu ne na shari'a wanda za a wara da shi yawwa eh, mubtada wanko eh abin warawa in dai shari'a ta to ita ce abin gabatarwa bi ma'ana zance ne shari'a ne shi abin gabatarwa wa filo kuma aiki ne ada yana yiwa ɗabi'a ce annabi ya saba da yin haka kamar inda yake zuwa wani wuri da ake ce ma a namira ko muhassab in ya taho kamin ya zo arfa sai ya dan tsaya wurin ya huta annabi ya saba da yin haka nan amma bai yi umarnin cewa sai an yi haka nan ba wanda ire-iren waɗanda wuraren suna da dama na wasu ayyuka da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda bai umarce mu da cewa sai mun yi haka nan ba. To idan muka ce ga a yace wa shar'u muqaddamun ko? yawa, wa shar'u ita kuma shari'a muqaddamun abin gabatarwa ce alal ada akan abin da an ka saba. idan aka ce wanga abu shari'a na ko shari'a ta to za a gabatar da shi akan abin da an ka saba kun saba da yin abu kaza to sai ga shari'a ita ko to sai a gabatar da shari'a akan aikin da kun ka saba to sai arabi wuska ta hudu anna hazal fi'la wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lauka da shar'a inda ya kasance shari'a lama ta saddara bihi da annabi sallallahu alaihi wa alihi salama bai boyu ba game da shi ma'ana ya zama ya yi shaboyi sai hito bayyane don ya zama bayani ne na shari'a wanda wannan bayani ya zo a cikin tuhfatul ahwazi mujalladi na ɗaya shayi na hamsin da tara sharayin al'imamu tirmizi kenan tuhfatul ahwazi wanda wani ɗan ƙasar indiya ya rubuta shi kusan mujalladi tara ne ƙwarai ko to wa haza ikhtiyaru ibn taymiyata wa haza ikhtiyaru wannan zaɓi ne na ibn taymiya shawul islam ibn taymiya fil ikhtiyarat yana da wani littafi wanda aka ce ma al to ya zaɓi wannan cewa a gabatar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan aikinsa. Washaukani haka Imam Ali Ashaukani shi ma ya rinjayar da wannan ma'ana ya zaɓi wannan. Shi kuma ya kawo magana ka a cikin wani littafi nashi da aka ce ma asailul jarra. Al-Jarrah. wato zubar ruwa masu gudana akwai sauran cikon a kalmar sunan littaya amma da an ce sailul jarrab an san a wato cewa shi na littayin al'imam shaukani rahimahullah ta'ala can ya kawo maganar mujalladi na ɗaya shayi na 69 wal albani haka imamul albani fi tamamul mina a cikin su da ake ce mata mamul mina ya kawo wannan bayani na cewa idan aka samu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma aikin sa aka samu kamar akwai cin karo to za a bi bangaren umarni a ba bangaren aiki wagarim da wasu mallamai wayanda ba su ba wannan shi ya kawo ga bayanin a ƙarshen bayanin kure na farko na masallata ga abin da ya shayi a ɓangaren biyan bukata ta hanyar yin fitsari ko kashi inda malami kawo mana kamar maganganu guda goma sha uku waɗanda babu saɓani tsakanin malamai a kansu sannan ya zo ga ɓangare na biyu inda ya kawo wato maganganun da ke akwai saɓani game da ba alƙibla fuskanta alƙibla ko kuma ta baya ya kawo maganganu na malamai da ƙarshe kuma sai ya rinjayar da hadisin abi ayyubal ansari mai nuna cewa an hana maka waskanci alƙibla sawa'un cikin gida ne ko wajen gida ko a cikin daji to lokacin mu abu sani wa muna da ko na'am to za mu je ga a kaɗa'uhum inda lozo'i kurakuran masallata a lokacin da za su yi alwallah awwalan na farko, a haɗa'un wasu kurakurai waɗanda la khilafa fiha ba saɓani a wurin malamai ga waɗanga kurakuran kamar duk malamai sun ta yi akan cewa wannan wato kuskure ne ba wanda ya race ya yi na daban na ɗaya daga cikinsu a talaffuz bin niyya yin furuci da niyya kamar wanda muka sani akwai wani littafi da wani bawan Allah ya rubuta bisa ga sayakin harshen larabci wanda aka ce ma majmu'un niyyati a inda ka Allah ka ce bismillah nawaitu sunanul wudu'i in ka kai ga huska ka ce na waitu fara'idul wudu'i da dai sauran wankan jaraba da sauran abubuwa na majmu'un niyyat dai wanda la asala lahu kuma wala dalila lahu bai da wani asali bai da wani dalili ko hujja za mu kiya cikin bayanin karatu shi ne koyi na farko na masallata a lokacin da za su yi alwala a talaffuz bin niyya furta niyya wa malam ce ita dai niyya mahallu a wurin da ake yin ta alƙalbu cikin zuciya allimuna Allah bi dinikum za ku faɗa ma Allah addinin ku ne wa ya alamu ma fi samawati wa ma fil da ran da ka ɗauki alwala ka ce kan yi dahara da kudurin alwala ba sai ka ce eh to da nan da ka buta ka ce ka yi ɗahara ka dawo ka zauna da da ko buta ta ko ba buta ba duk dai abin da za ka yi amfani da shi yawwa to wannan ƙudurin da kake cikin zuciya ba sai ka ce nawaitu sunanul wudu'i ba ko nawaitu fara'idul wudu'i mahalluha alqalb wurin da ake yin ta shine zuciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna mal a'malu bin niyyat ko wani aiki yana tabbata da niyya wa hiya min al tana daga cikin abubuwan da an na farilla allati la yasihu shay'u illa biha wanda babu wani abun da ka inganta ba da niyya ba kawai kacce kai ya Allah ba kai kudarinta ba ka kabbarta sallah ba yi kudarinta ba ka sallah ba yi gudurin ta ma'ana ba ka ta niyya ba yi sallah ba duk abin da ka wanda babu niyya a zuciyarka babu kamar baka yi ba ne wala ya juzu talaffuz bi kuma bai halatta bayyana da ita malamin iziya Allah ya mishi rahama shi ma ya ce wal niyyatu mahalluha al qalbu wa talaffuz biha bid'a zaka ga duk kusan malamai sun yi akan haka a dai eh, don haka yace la khilafa ba sabani sai ce da annahu lam yunqal an nabi sallallahu alaihi wasallam dan ba a kira ta bayani ba na cewa in mutum zai yi alwala sai ya yi niyya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu wanga bayanin ba a talaffuz ba e furtawa kace nawaitu ghusl ah, sunan al-wudu'i ko fara'idul wudu'i duk ba ba a ta wannan ba babu wata ruwaya tabbatatta da ta da haka wala ana ashabi haka nan ba a ruwaya ba da sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama at-talaffuz biha yin furuci da niyya la fi hadithin sahihin ba samu cikin hadisin da ya tabbata ba ma'ana ingantacce wala da kai ko hadisin da bai tabbata ba ma ba a samu ba wala wala anil a'immatil arba'a aka kuma ba a samu bayanin cewa sai ka yi furuci da niyya ba a wurin shugabannin nan guda hudu waɗanda su ne imam malik da imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal da imam abu hanifa rahimahumullahu ta'ala ba a samu ruwaya ba ga dukkan masabobin nan nasu guda hudu قال ابن تيمية wanda ita wannan magana da muke karantawa yanzu sai shi malam ya kawo mata lamba guda a ƙasa ya ce onzor raddul muhtar wani littayi ne da ake ce ma raddul muhtari mujalladi na ɗaya shahi na tamanin ka kalla za ka ga wanga bayanin da kuma ma samun ƙarin bayanin da ya wuce shi قال ابن ibn taymiya rahimahullah ta'ala yace wa tajibu niyyatu li taharati al hadath al akbar wal asghar wa tajibu niyya niyya na wajaba li taharati al hadath saboda mutum zai tsarki na hadathi in an ka ce sananne ne al al ga'idu al rihu al mazyu al ko kamar abubuwa guda biyar, amma akwai ƙari tunda akwai kwana wanda shi ma hadisi na malamin ishmawi ya kawo mana shi ko ya karkasa mana shi kamar zuwa gida hudu ko biyar to wannan kenan to shi hadisin nan al akbari hadisi ne babba kamar irin na janaba wal asgari ko karami kaga kenan duk da wankan janaba mutum za shi akwai buƙatar ya kudurta niyya ga zuciya ya furta da lafazi shi ne an ka ce abinda abidi a hana lalabatsu amma banda abin da ya shayi nau'in habafi kila jasa ta samu tawaye mutum zai wanke ba sai ya yi wata niyya ba kawai wannan wanki ya wadata Shi ne ma'ana alhabas lalhabas ne ma allaka abin da ya rataye min najasatin na najasa kamar kila jasa ta watsa mutum ga sutura ko ga wurin da yake sassa ko ma ina ta faru ba sai ya wata niyya ba iyaka ya samu ruwa masu tsarki ya wanke shi kenan da ya yi haka isha sa ya wadatar wa huwa mazhabu jumhur wa huwa mazhabu jumhuril ulama kuma wannan ita an mazhaba ta mai yawan malamai idan aka ce jumhur kuma a ce malamai ɗari ne sittin daga cikinsu sun ta akan haka ko malami goma shida daga cikinsu sun ta yi marin jaya kenan waɗanda suka fi yawa wala yajibu bai koro nutqu biha sirran wala yajibu bai zama wajibi ba nutqu koro sa shi mutum da ya hada niyya sirran a boye bittifaqil a'imma ta haduwar a'imma al-arba rahimahumullahu ta'ala wai ko da ko ba haza ma sai kai ta ba a kudurin da kake da shi ga zuciya Allah ya sani wa sharra ba'atul muta'akkirina sashen waɗanda suka zo daga baya na malamai sun race ma hanya ban nutu bi'a sai suka ce na sai an furta niyya wa huwa khata'un wanda bayanin nasu kuskure na don dama dole a bi koyi da magabata waɗanda suka zo daga baya za su bi magabata idan muka lura da alkurunu as-salasa al-mufaddala as-sahabatu sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama su an khairul kurun na daya mallabi na yalunhum tabi'un thumma alladhina yalunhum tabi'ut tabi'in kaga waɗanda su uku tsara ga suna da shaidu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan masu bi musu sannan masu bi musu ta haka bin fassarar magabata shi an zama lahiya ga al'umma. A wawuwa kazan kuskure ne cewa a malaman da suka zo daga baya suka ce dole sai an yi furci da niyya. Bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi salama bai waɗe haka ba, sahabbai ne ba su yi akan haka ba, da mabiyansu da mabiyansu. Mukhalifun lil ijma' idan haka ya saba ma ijma'i na malamai to ka ko ga da abin da aka ce ijma'i na na malamai to lalle ne ya zama wannan Ijima'i? an kula da shi kwarai don wa malamai gaba dai sun haɗu ba a samu waɗanda suka arace ma hanya ba wanda wanga bayani na cewa ijima'in malamai ne akan cewa ba wajibi bane a furta niyya ma'ananiya ga zuciya ake yin ta ya zo a cikin al’ikhtiyaratul fiqhiyya al’ikhtiyaratul fiqhiyya wani littafi ne mai bayani game da abin da ya shafi fiqh mujalladi na biyar shayi ɗari uku da uku aga magabata ba su wuce ba ba su wuce ba ba su gushe ba suna ƙoƙarin jawo mu su ga abin da asawa ba kuma ala inna dina yusr haka annabi ce sallallahu alaihi wa sallama ko ku saurara addini mai sauki na fa'audilu fihi bi rifqin ku shiga cikin addini cikin sauki kan mu azama kan mu abin da yake kare mu yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to ka gani duk wanda ya tsananta maka ne sai Allah ya tsananta mai amma shi Allah bai da ni ya tsananta muna to wannan kenan to sai kuri na biyu in muna da lokacin ci gaba in nan za mu tsaya kuma tafi bi hazar kadari to Allah ya muna muwafaka insha Allah subhanahu wataala darasin mu na tara za mu tashi akan bayanin a kurakuran masallata dangane da abin da ya shahi alwala kuma za mu tashi ne a gaba ta biyu ko lamba ta biyu sakin layi na biyu cikin shayi na goma sha bakwai Allah ya muna muwafaka shi muna dace ya sa ayyukan su zama don bide da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.